ina kira ga al'umman Hausa Fulani al'umman Mambila da al'umman Kaka da su ajiye makaman su su koma gida a zauna lafiya duk wanda aka samu da hannu wajen tada zaune tsaye ko kalamai masu tsotsarai zai fuskanci fushin hukuma yanzu haka gwamnati ta dau matakai na maido da zaman lafiya Dr. Shehu Audu Bajo na biyu sarkin Mambila ke kira biyo bayan tashe-tashen hankula tsakanin al'ummar Mambila da Fulani da ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyin jama'a kwanaki biyar da suka gabata shi ma shugaban kungiyar Hausa Fulani

su ma wakilan al'ummomin da ke fada da juna sun tabbatar da hankula sun kwanta kuma jama'a da suka kaurace wa muhallansu sakamakon rikicin sun koma gidajensu yayin da harkoki na yau da kullum ke gudana da farko ga wakilin al'ummar mambila alhaji umaru zubairu ina kiran kan mutane na mambiloli a kasan nan da rikicin da ya faru tsakanin mambila da fulani nan yanzu a rikicin ya sojoji sun zo yan sanda sun zo yanzu komai da komai rikicin sun kwantar da rikicin to saboda haka ina kiran kan mutane na mamila cewa to Allah a kwantar da rai abin ya faru ya riga ya faru Allah ne ya kaddari wannan abin ya faru kowa ya koma aikinsa a daina tabbatabe kayan mutane muna bariya duk wanda ya dauki kayan wani ko dabba ya mayar a matsayina wakilin na fulani a bambila ina kira ga mutane na gaba daya ku kwantar kullum Allah ne ya kawo irin wannan fitina saboda haka tun da mu yawanci mu musulmai mu karbi wannan abu hannu biyu domin kaddara ne daga Allah Allah dai ya ba ku hakuri a yi kokari a jauna da kowa lafiya a rungumi juna dama a nan mun sani da mu da makwabtan mu mamiloli da shaidan ne kawai ya shiga tsakaninmu. Harkokin kasuwanci a Gembu da yake matsayin cibiyar hada-hada kasancewarsa gari mafi girma da ke farfajiyar iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru. Al'amura sun daidaita kamar yadda waɗannan bayan Allah suka shaida. na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar taraba asp david misal kan halin tsaro a yankin na gembu sai ko matsaloli wani lokaci yakan faru ne ta gefe gefe inda za ka ji cewa a'a an kai are a wuri kaza wanda kuma duk idan mun samu wannan labari da jami'an tsaron mu sai an zare su so wannan wurin domin kare rayuka da kuma dukiyoyi. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya.